suka kawo mana Najeriya, dole ne Allah ya fushi da mu. Dole tsadan rayuwa ta yi mana yawa a Najeriya. Saboda bala'i da musiba irin na addinin wa abiyanci wa'annan mutanen da kuke ganin hotunan su wallahi ba alkhairi bane a gare mu. Duk wani musiba da bala'i da talauci da da ke damun mutanen Najeriya wallahi sardiyar wa'annan mutanen da kuke ganin hotunan su. shugabansu shine Malam Abubakar Mahmud Gumi. Duk bala'in da ake fama a Najeriya wallahi wallahi wa'innan mutane su suka ce fama. Wahabiyawa kun cuce mu Allah ya isa tsakanin mu da ku. Wahabiyawa kun zalunce mu Allah ya isa tsakanin mu da ku. Kun zo mana da masifa da bala'i Najeriya. mutanen Najeriya wallahi al'azim ba komai ke jawo wannan masifa da bala'i yau din nan sai da aka ƙara kuɗin man fetur a Najeriya wallahi wallahi wannan sharrin musiban wahabiyanci ne sharrin bala'in da Abubakar Gumi ya kawo mana Najeriya ne na rena manzon Allah wallahi al'azim wa'annan mutane da kuke gani wallahi al'azim bala'in da yake samuwa a Najeriya sanadiyar wa'annan gurɓatattun malamai da kuke ganin hotunan su wa'innan da kuke ganin su ɗalibai ne na Yahudawa ba mutanen Allah ba ne, ba mutanen kirki ba ne. wallahi azim yau ɗin nan a Najeriya sai da aka kara kuɗin man fetur wannan bala'i da yunwa da talauci da sace-sace da kidnapping da daba da fashi wallahi duk wa'innan abubuwan shirin wahabiyanci ne shirin izalai duk wani musiba da ka sani a Afirka da yake samun al'umma wallahi wallahi shirin wahabiyawa ne shirin ne na izala wallahi wallahi wallahi tallahi ba dan yadda wahabiyawa suke fitowa suke taɓa manzon Allah ba da Najeriya mun zauna cikin salama da kwanciyar hankali to yanzu ma ƴan uwa albishirinku wannan baƙin jakin baucin da yake rufe a prison Allah ka ƙara dawomar da shi a prison ya ja wa garin bauchi bala'i ya ja garin bauchi bala'i yanzu su kwana biyar ana addu'ar roƙon ruwa a garin Bauchi har yau ruwa ya ƙi sauka a garin Bauchi saboda bala'in da wannan baƙin jakin dutsen can shi ya jawo mutanen Bauchi to ƴan uwa yanzu kun gani za ku ji ma daga bakin almajiran su ba yanzu akwai garuruwa guda biyu ba an taɓa manzon Allah ba kun yi shiru na farko shine Bauchi garin Bauchi kwana biyar ana roƙon ruwa saboda wahala da aka shiga kwana biyu na sun na rashin ruwan sama mu ga nan Kaduna yau a ranar yau nan Kaduna sau uku ana yin ruwa yanzu haka hadari ne ruwa yake so ya sauka ruwan in anan yana yawa ma za mu ci hayya mana yawa amma garuruwa guda biyu da Bauchi da Kano Kano ma suna akwai wani yanki wanda saboda a ciki akwai irin babba hotoron da suka ci mutuncin manzon Allah a Kano to a Kano ma akwai wasu yanki da aka ce ruwa ya yanki Bauchi ko yau an kai kusan sati biyu babu ruwan sama me dalili saboda wannan bakin algungun ba wahabi idi dutsen tashi da yace baya a neman taimakon annabi Allah ya saukan masa da bala'i wallahi kun ga wannan ishara ne ba a taba annabi Allah ya kyare wallahi ba a taba annabi Allah ya kyare ba a taɓa annabi Allah ya kyare amma bari in tabbatar muku da wannan maganar daga bakin ɗaya daga cikin almajiran idi dutsen tashi da yake mahaukaci ne shi almajirin idi dutsen tashin ya zo ya tona ma kansa asiri daga ƙarshe kuma wai sai yake danganta abin da eh, sai yake danganta abin da wai ai sanadiyar babu ruwa sanadiyar taɓa ainihin Idris Abdul Aziz ne ya munan da muka munan da muka caccake shi garin Kaduna mun caccake shi ana amma kullun cikin dausayi miki mun ba annabi kariya sakkwata ma cikin dausayi suke sun ba annabi kariya amma wurare biyun da aka samu mutane makiya manzon Allah jakuna na addini jakuna shine babban jaki idi dutsen tanshi sai kuma jakuna bakko hotoro da shi da da ɗalibinsa a kano kaga ai wa'annan garuruwan guda biyu an samu ƙalubale na rashin ruwa an samu ƙalubale na rashin ruwa saboda me an taɓa sai da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bauchi to wallahi ku koma ga Allah bauchi ba wai dan ainihin dan an taba annabi Muhammadu ne wallahi Allah ya fara muku ishara bari in sa muku daga cikin ɗalibansa ku ji abin da yake faɗa ce wani sifa na wato ainihin rashin ruwa a nan jihar Bauchi wallahi azim wallahi billahi wallahi tallahi ba zan iya gayan kwana nawa kuma sati nawa rabon ba ku samu ruwan sama ba ba zan iya faɗa ba amma ni ne na san halin da ake ciki yanzu haka yau rana na hudu kenan ana zuwa ana roƙon ruwa wuri

Bauchi babu ruwa saboda Bauchi babban mushiriki babban maƙiyin manzon Allah in dutsen shi ya taɓa annabi a wurin taya Allah ba zai kishin ainihin manzon Allah ba. Bauchi kun ji dai duk wannan masifan bai sauka ko ina ba sai a Bauchi. Bauchi babu ruwa me yasa saboda a Bauchi ne aka ci mutuncin annabi. sannan Kano ma akwai wasu yankuna wanda su ma suna cikin wahalar rashin ruwa saboda me an taba annabi Muhammadu to wallahi mutanen Bauchi wattaqu fitnatan si bannan lazina zalamu minkum khassa Allah ce ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba wanda ya jawo kawai za ta sama ba har ma da in babu ruwana wannan bakin jaki Allah ya isa tsakanin mu da kai idi dutsen tashi kace baka neman taimakon annabi ai ko baka samun taimakon Allah ai ko Allah ba zai taimake ka ba duk wannan masiba da kuke gani ya ku mutanen Bauchi ku yi hakuri wallahi ba kowa ya jawo muku ba wannan bakin jakin makiyin annabi shi ya jawo muku yanzu ba gashi ba tun da ya tafi prison Najeriya tana zaune lafiya daman dan hayaniya ne dan neman rigima ne dan neman rashin son zaman lafiya ne idi dutsen tashi tun da ya tafi prison muna zaune lafiya Najeriya na zaune lafiya amma ga bala'in da Allah yake so ya nuna muku lallai Dr. Idrisu makiyin annabi ne kuma a sanadiyar maganan Dr. Idrisu Allah zai iya juyar da ƙasa za a iya muku ainihin za a iya kisfar da ku inna na alaihim rihan sarsaran Fiyo Minasin, nasin mustamir tanzi'un nasa ka mu a ajazu nakhalin munqa'ir Allah zai iya tumbuko ku daga sama ya juyar da ku ko aiko muku da iska iskar da za ta hallaka ko ya aiko muku da ruwa saboda maganan wannan bakin jakin iri dutsen tanshin yanzu dai yan uwa kun ji da kunnan ku kun ji da kunnan ku garin <laughs> bauchi babu ruwa